يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان يا كو ابو كينا نكرككو وندي مفركي غاشينا gashe yana دنيا زمجيا to lalle shi zai fita daga kurkuku kuma zai koma bakin aikinsa ya rika shayar da sarki amma wanda ya ga mafarki cewa ga gurasa a kansa tsuntsaye suna ci to za a kashe shi kuma a tsire shi sannan tsuntsaye za su ci naman kansa an gama bayanin abin da kuka nemi fatawa a kai kuma ya tabbata zai faru babu makawa